ji ta influence la Na taɓa zawa a nan wajen taron Safem don haka a yanzu na san mutanen da suke tsara kasuwar baje kolin kuma suka gayyace ni. Ni ina yin takalman fata ne da dai sauransu. A baya a lokacin Safem akwai da yawan masu ciniki amma a nan ba jama'a. Muna fatan jama'a za su zo domin mutanen sun san kaya masu kyau kuma muna da kaya masu inganci. Parce que les gens connaissent la qualité, on a de bonnes qualités.